suratu abasa bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalli an ja'ahu al'ami to ku saurari wannan sura muhimmiya ce kwarai ah, hiya isna eh, isna tane wa arba'una aya aya biyu ce abinda take karantarwa ta alimun nasi annahum amama dinin islami sawa wato in an taho ga addini to babu wane fa da mai iko da talaka da ɗaya suke eh, eh da mai ilimi a akwai bambanci da mai ilimi. da mai ilimi da jahili ba ɗaya suke ba amma da mai iko da talaka da ɗaya suke nan an haɗu Lafalan falal li ala faqirin babu bambanci ga wadatacce akan fakiri wala li ra'isin ala marqusin ma shugaba bai da bambanci da wanda ake shugabanta illa bi huzni tamassuki bi sai da kyawun riko ga addini wa man akhadha bihi fa huwa lahu duk wanda ya kama addini shi adda shi wa man tarakahu fatahu khair wanda ya bar shi alkhairi ya kuce masa wa khasira ad-dunya wal akhirah ya hasara duniya da lahira kun gane to gashi nan bismillahir rahmanir rahim abasa wata walla ya yanke fuska ya ba da bai a arada li'ajali an ja abu la'ama don kahu ya zo masa wato annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda yana nan tafi wato wata rana ya sami wasu shugabannin ƙurashawa suna sauraren sa yana musu gargadi yana tsammanin za su musulunta cikin wannan hali sai wani makafu abdullahi ibn ummi makatumin ya zo yana cewa ya muhammad allimni ma allamaka allah ya muhammad ka karantar da ni abinda allah ya sanar da kai to in ya bar waɗannan ya koma ga waɗancan ya koma gare shi ne ce ya wadakanta mu kenan ya koma ga dan wani miskini su wace alhali su kuma wanda duk ya musulunta kamar mutane maka duk za su musulunta don shugabanni ne don san musulunci kullum kokari yake ya yi farautar na sama to sai aka zarge shi ga wannan amma kuma zargin ta hanya mai sauki ba ce masa dan mika gitse masa ba sai an kace a basa wata wallahi an ka saki kawai mutum ba wanda shi yake a magana ya ya gince huska ya bada bari kun gane ko eh wata abin nan an ja akul ama don makaho ya zo masa shine abdullahi ibn umma katu maka ta ku amma ku mashgulin bihi shi wannan makaho ya katsa annabi daga abin da ya shagala da shi ne man yarju islamu ga wanda yake na fata ya musulunta min asharat quraish na shugabannin quraishawa alladhi huwa harisun ala islami wanda yake annabi na da kwadayi ga musulunta su walam yadri amanahu mashghulun shi makahon da ya taho ya dai ji annabi yana abin nan yana wa'azi sai abin nan bai san abin da ya shagala da shi ba kun gane ko fanada ku allimni mimma allamaka Allah sai ya kire annabi ya ce karantar da ni abin da Allah ya sanar da kai fan sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti sai annabi ya kauda kai har ya tafi gida bai tsaya wajensa ba wa utiba fi zalika an ka zarge shi bima nazala fi hadhihi sura an ka zarge shi da abin da ya sauka cikin wannan sura wa kana ba'da zalika yaqulu lahu idza ja bayan haka nan inda duk ya zo masa sai ya ce marhaban ahlan biman atabani hi rabbi maraba marhaban da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi sannan ya ɗebe mayafinsa ya shinhiɗa masa ya zauna wa yaqulu lahu halaka min haja kana da wata bukata in biya mata kwan wasakhalahu al madina ashirin marra kuma annabi ya sanya shi khalifa inda duk zai sa shi shine magajin gari inda duk zai hita makka daga madina zuwa wani wuri sai ya nada shi shine eh, eh? shine deputy eh? eh shine deputy kenan activa active mai gari eh, wakili kenan يقول له إنان عشرة ثلاثة ashirin مرة fi gazwati ga yakukansa duka inda zai hita shi za a nada wa kana min kun ga kenan in an nada mutun shine liman in an bashi wakilci shine liman kuma shine mai shari'a a kun ga wannan babban iko eh. wannan ya nuna kenan ba a abin nan babu karhanci ga liman shazan shazan makaho to min al muhadirin al awwalin shi wannan shi na cikin masu hijira na farko wa qutila shahidan bil qadisiyya sannan kuma an ka kashe shi yana mai shahada wato ya hau abin akan doki da tuta an ka kashe shi yana makaho akan doki kun ga abin nan zama soja ba sai kan abin nan ba imani ne ba ya gani bai komai amma duk da aka yi ɗauki tuta zamanin Umar al-Khattab shugaba ne ke eh shugaba ne qala anas ibn malik wa ra'aytuhu yawm al-qadisiyya wato na ga shi ranar qadisiyya eh, yawm al-qadisiyya shine ranar da an kai yaki tsakanin tsakanin larabawa da farisawa iran wa alaihi dir'un akwai shi akwai sulke wa ma'ahu rayatun sauda tare da shi akwai tuta baka ko ga ashe kenan shine shugaban yaki yana makaho wa ma idrika <coughs> وما يدريك لعله يزكي وما يدريك wato aka ce ma annabi me ya sanar da kai la'allahu yazzaka da an ka gama zargi sai an ka ce don me abin ya gintse ya kau da kai baka san kila zai tsarkaka ba wannan da ke zakkuwa yana cewa karantar da ni ka kau da kai da gare shi ashe duk wanda ya tawaye yana so shi ya kamata ka shagala da shi ba wanda abin nan bai so ba ai ya tatahharu min ma ya ma min ka zai tsarkaka daga zunubai saboda abin da zai ji daga gare ka to don mi kenan ka ka kauda kai aw yadhakaru aw yadhakaru fa tanfa'uhu dhikri aw zakaru ko ya wa'azu fa tanfa'uhu dhikra sai wato wa'azi shi amfane shi wato al'izatu al-masmu'a ka wanda an ka ji daga gare ka bi nasbi tanfa'uhu wato ga kira a hafs amma man istaghara amma man istaghana to an ka koma ka ce amma man istaghana bil mali wanda yake ya wadatu ya nuna shi ya wadatu da dukiya fa anta lahu tafaddi fa anta lahu tasadda kai kuma kana kokarin ka gita gare shi wai kana neman ya shiga cikin addini وما عليك وما عليك ألا يزكي wace musiba za ta same ka Allah ya zaka in bai tsarkaka ba dan dukiyar shi koko dan ikon sa in bai ba ni an ruwanka an illam yumin in bai imani ba ai laysa alayka ba'sun babu wata da ma wani lahi gare ka fi adam tazkiyatihi bil islam in bai tsarkaka da musulunci ba wa qila ma istibhamiyya ai ayyu shay'in me ya same ka fi shi la yablahu in bai samu babban rabo ba shi wancan mai iko wala ya tadahhar bai tsarka kaumin da nasu ko daga dauda kafirci wal istibham lil inkari wato kenan bai kamata ka damu kanka da wani ba wanda duk ya tawo yace yana so shi adda shi kuma ka shagala da shi kawai ka bar wanda bai so amma man ja'aka wa amma man wa فأنت عنه تلهي وأما من جاءك يسعى ما وند يزو ما ينا تفيا da gaugawa yana so ya dauki musulunci fa anta anhu talaha kai kuma kana mai shagala kana kauda kai daga gare shi wa huwa yakhsha alhali yana tsoron Allah ko kuma yana tafiya da gaugawa shine makahu fa anta anhu talaha kai kuma kana shagala daga gare shi kun gane ko wato abin nan bi bid'a iman yuridu amma jita bi alhali ka shagala daga gare shi ka koma ga wanda kana kiran wanda abin nan ya kau da kai daga abin da ka zo da shi wala ya kasalla ba shi tsoron Allah wato daidai ne wannan ya nuna abin nan annabawa suna wahami amma ba su kuskure wahami ka yi tsammanin wannan shi a daidai ga ganinka abin nan kuskure ka aikata bisa gaba daidai ba ya sani kun gane ba ah, ta suna wahami amma ba su aikata ah, abin nan kuskure ah, eh. to kenan dangane da wannan masu kafa hujja kan wannan cewa manzon Allah ya kuskure ke ba a ba kuskure bane wahami kana tsammanin wannan ai ba a barin sai ya zartas ma domin in har abin ya zartar da kuskure wato kenan eh, ya zan abin koyi don duk an ce abin da ya yi wajibi ne mu yi amma ta kuma rasulu ka duhu ba ce da gangan ko na kuskure ba saboda ka ba abin ya zartar ko da yayi wahami sai a maishe shi ga hanya kamar na Yunus ibn Mata ya tafi da wahami an kamar da shi kun gane ko eh كلا إنها تذكرة kalla ai kada ka yi haka kada ka shagala kada ka bar wanda ya taho yana son addini don talaucinsa kuma ka bar don ka shagala da wanda ba ya so don wadata shi innaha tazkira wannan ayoyi wa'azi ne kira ne na musulunci tazkira wato wannan kira kira ne na tunatarwa lil khalqi ga talikai ala sawa'i bisa ga daidai don mutane daidai suke wanda yace yana yana so shi adda wa man sha wa man sha zakara fi suhufin mukarrama wahani anan bai aikata ba yana zaton wannan shi yafi daidai sai a hada shi zartarwa wancan abin nan shakka da zanni da wahani shakka ko daidai ne ko ba daidai ba sun yi daidai ga zuciya ba daidai ba shi a zanni ya fi jaya wahani ya fi zama daidai tunanin mutum tunanin ya abin in tunani sun zan daidai ko daidai ne ko ba daidai ba sun ka zama daidai shine shakka eh, in ya zan Eh, ina tsammanin ba daidai ba ne shi ya hisrin jaya shi alzanni in ya zan ina tsammanin shi ya hi zama eh, an amince ma an baka karhi an yi kaza amma duk da haka kuma ba a bayin kada karhin kanka sai abin nan don kowa ya tabbata abin nan shi a gaskiya ko abi ko ka abi sun ba bayyana ya bayyana wanda ya bayyana da abin da Allah ya saukar ba wato baya da tunani wa ta amuli da rashin kulashi إذ لو تأمل أوله وكيف أوجده ربه لانقاد إلى ما يطلب إلى ما يطلب منه ربه الغني da mutum yana tunani kuma ya ga yadda Allah ya halittar da shi ya samar da shi tun farko to da ya jawo ga abin da ubangijin nan nasa ke nema gare shi alhali ubangijin wanda an ce bai neman komi gare shi shi yake nema ga ubangiji ubangiji kuma gashi yayi shi ya sa shi a shaida yana da hankali bai tsayawa ya tsaurin kai gashi nan shi a tafi kutilin insanu kutilin insanu ma akfara kutilin insanu Allah ne mutum kafiri eh, kun fahimta ko ai amma aka fara mini kahircin sa ayu shay'in eh, ko azimu azama da ba azimu bane ayu shay'in azama du'a'ahu ila al-kufri menene eh, abin nan ya girmama kiransa zuwa ga kafirci ba azimu bane azama ne Hmm. ko kuma ai shay'un azimun da aku ku bashi haka nan wato abin nan abu mai girma ya kire shi zuwa ga kafirci wa hadha ka qaulihim qatalahu Allah ma akhbathahu Allah ya la'ane shi mimunin sa wa akhazahu Allah ya kunyata shi ma ma azlamahu mi zaluncin sa kun gane من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه bai diba ba mai aisha yana halaka daga ni Allah ya halitta shi har ya zan yana abin nan daga zinariya an kai shi koko daga azurfa an kai shi har ya zan yana takama gashi nan min nutfatin khalaqahu faqaddara min nutfatin khalaqahu daga maniyin jini kuma daga digon mani ya khalaqahu ya halitta shi faqaddarahu ya ya kaddara shi Eh, yazan abin nan yazan jini sannan yazan tsoka ila akhir halki ya zuwa ƙarshen halittar shi ثم السبيل السبيل يسره bayan haka nan Allah ya sauƙaƙe masa hanya ya yalwata masa hanya kudi ba hanyar da boli ke hitowa nan ya hito an ka kuma ba don an buɗa masa bai ya hitowa bauli ma shi saukin hitowa hmm. shi sai da an ka buɗa masa cikin matsau matsau ya hito hmm. <laughs> ثم أماته ثم أماته فأقدره <laughs> ثم أماته sannan kuma bayan kana Allah ya amshi ransa fa aqbarahu ya sanya cikin kabri ja'alahu fi qabrin yasturu ya sanya cikin kabri wanda ya ruhe shi kudi bai da ake sa mutum cikin kabri a ruhe wato kun gani kenan wanda duk ake girmamawa ba jikinsa ake girmamawa baran nan da ba mu san inda yake ba shi muke girmamawa don da duk an kaɗe biren babu ta ai wane ne sai a ɗauki jikin a taya a turbude. Eh. To ci gaba. sun إذا شاء أنشره ثم إذا bayan haka nan lokacin da Allah ya so kuma sai ya fidda shi ya tayar da shi lilbasi don tashin kiyama balau ta'ammala insano insanu a atwar da mutum ya kula da waɗannan canzawa halaye Allah ya kada wa hafi hayati wanda yake yanke su cikin shi ta duniya lam ya kafir da bai kafirci ba eh hmm. eh wa qadara wato ya khalita shi ya qaddara shi ya qaddara shi alqa summa mulga summa ila ya sa eh? min nudfatin khalaqahu eh, oh a ah, nan gare mu daidai ne to <coughs> na sha tara to ila akhir ai min min min nutfatin khalaqahu eh gaskiya ne ban gani ba to ci gaba hmm. kalla a'aha wato bai kamata mutum sun bayyana ta'ala misalan akhar sannan ya bayyana wani misali fi takawini ta'amil insani ga yadda an kai abincin mutum ma alladhi yadullu ala kamali eh, khaliqi wanda wato yadda an ka shirya abincin yana nunawar kamalar wanda ya halitta abincin din alladhi yastahiqu an yusaddaqa rasulu wanda ya cancanci a gaskata manzonsa fi ma ja bihi Anu ga abin da tawo da shi daga gare shi ta'ala fa qala wato yadda an ka shirya ma abinci ma ya wajabtan ma ka gaskata manzon manzon Allah wanda yayi ma wannan ni'ima ga kalla lamma ya kadama amara eh lima ja bihi Kamal khaliqihi sanda an ce kamali khaliqihi ina تعالى مثالا آخر في تكوين طعام الإنسان الذي يدل على كمال خالقه أنسى خالقه eh abin nan to duk abin ai duk dai kalla lamma ya kadima amara wato haqqan wato mutum bai aikata abin da Allah ya umarce shi da shi ba wato abinda ubangijinsa ya amarce shi da shi ba duk da wannan ni'ima da an ka nuna masa falyanzur al-insan falyanzur al-insan ila ta'ami falyanzur al-insan mutun ya diba nazara itibari ya kula ya diba ya kula ila ta'amihi zuwa ga abincinsa kai fa qaddara ya an ka kaddara shi wa dubbira lahu an ka shirya mai shi abincinsa gashi nan an nasa banal ma'a إنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا للي من زبد دروا دقا جرجي صبا زباوا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ممكن آجي قصا شقا آجيوا قديبا يدى أبنا tsiri mai rauni yadda yake tsage ƙasa ya kullo to fa ambatna fa ambatna fiha habba fa ambatna fiha habba muka tsirar da muka abin nan muka tsirar da kwaya cikin wannan ganyen talhin dati wa sha'ir wato ganye ya hito bayan haka nan sannan ya kwaya ta fito nan wa'inaban wa qarba sannan da ita inabi wa qalban sannan da itace tsumoji huwa al-qadru وزيتونا ونخلا وزيتونا sannan yanzu kuma ƴaƴan itace nau'i daban-daban ga zaituni mai mai wa nakhalan da dabino wanda yake mai mai mai mai zaki wahada'iqa gulba wahada'iqa sannan da gonaki gulba waɗanda yake masu kaurin itace asalin ana ce rajulun agala mai kaurin wuya basati na kasiratul ajjar masu yin itace وفاكهة وأبا da ‘ya'yan itace na marmari wa abba sannan da dabbo da ciyawa wadda tsohon dabbobi ke ci ai matar aful baha'imu wakila a timnu kaikayi mata allakum mata allakum wa li an'amikum wannan duka ya zan mata allakum don jin daɗi gare ku li an'amikum kuma da ku da dabbobin ku ai abin tamti an don jin daɗi kamar ta kaddama fi suratin qablaha don jin daɗi gare ku da dabbobin ku ta kaddama fiha faida ja faida ja ati الصاخة wato in mutum kenan ya bi yadda yi kai abincinsa shi ma dai ya ishe shi ya saddaka ya gaskata manzon Allah faida ja ati saha in tsawa ta zo wato kenan musiba ta biyu wato abin nan busawa ta biyu allati tasukhu laha al wanda ke duk masu abin nan talikai za su saurara gare ta ay yasihuna laha za su saurara min sahali hadisi ana cewa sahali hadisi ya saurara ga labari idza asakha lahu in ya sau in ya kauda in ya abin nan ya karkata kunne yana saurare wasta ma ya saurara wa wasifat bihin nabhatu thaniya an ce wato busa ta biyu wadda ake saurarawa li'anna an-nasa yasikhuna la domin mutane duk za su saurara gare ta wakila as-sakha as-sayhatu thaniya tsawa ta biyu li'anna nasa yasukhu yasikhuna laha za su abin saurara wakila asaha as-sayhatu allati tasukhu al-adhan wanda yake abin nan sana sa abin nan kunnuwa su kurunce ay tusimmuha li shiddati wa qatiha sana sa abin nan kunnuwa su kurunce don tsananin aukuwarta yawma yafirul mar'u yawma yafirul mar'u min wato idan wannan tsawa ta zo to ranar da mutum ke gudu daga dan uwansa in kaga dan uwanka sai ka gudu don kai ya tuno wani laifi da kai masa ya ce biya wa ummihi wa ummihi wa abi ya gudu daga uwarsa wa abi da ubansa ma bai son ya gansu don kada a ce ya takaita wani abu وصاحبته وصاحبته وبنيه har ma daga matarsa ya gudu wa banihi da ƴaƴansa ma gudun su yake kada su ce ba ba ka karantar da mu ba laifi na garin na akan ka لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ga kowane mutum daya daga cikin mutane a ran nan kowane yana da sha'ani wanda ya wadatar da shi kowane yana da al'amarin sa wanda ya ishe shi sha'an wato an sha'ani gairi bai damu da wani ba ay yashgalu kullu wahidin bi nafsi ko yashtagilu kullu wahidin bi nafsi ko wani yana shagala da kansa bai damu da wani ba وجوه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ واتوسو سوكي رنان مسفرة ما سو حسكيني مليئة ما سو حسكيني ضاحكة مستبشرة ضاحكة ما سو دارياني mustabshira masu bushara farihatu masu warin ciki wa humul mu'minun sune mu'minnai ووجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه وسوسكوك يومئذ رنان عليها غبرة أكوي قراء كانسو ترهقها ترهقها قترة ترهقها قترة قراء نارهسو أي ظلمة وسواد أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك وأن أدى وأن حالي humul kafara sune kafirai waɗanda ke tsaurin ka ga ayoyin ubangiji fajara masu fajirci ai jami'una waɗanda sun tara tsakanin kafirci da fajirci cikin duniya takawir makkiya to ci gaba bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat takawir asali shahi haske hiya 29 aya aya 29 ne wa qad qaddama annabi sallallahu alaihi wasallam mawdu'a ar-ra'isi lil qari annabi shi ya faɗa muna me take karantarwa kun gane ga mai karatu ya faɗa masa bi ma ruwa da abinda an karanta an ibn abbas radiyallahu anhu qala annabi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yace annabi yace man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati wanda ke yana yana faranta mai da shi didi ranar kiyama fal ya qara ila shamsu kuwira shi karanci wannan sura ila shamsu kuwira wai da sama'un fadar lokacin da rana aka shahi haskenta kuma lokacin da sama ta tsage wai da sama'un shaqqar kuma lokacin kuma da asura wanda yake da sama'un shaqqar mutum ya karanta in kana son ka san yadda kiyama take karanta su hada wa tamtazu hadi sura wannan haka yake sannan wannan sura tana bambanta da idan sama'un shaqqat bi izbata anna alqur'ana yati ila rasul na tabbatar da qur'ani yana zuwa ga manzon Allah da wasu malaiki da sa'i da wasu dan mala'iki wa qad ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati kuma annabi ya ganshi cikin surar shi eh, shi mala'ikin fala yashtabihu bihi shay'an wani shay'an bai ba iya kama da shi balle har ya ludi annabi li yadussa ma laysa bi haqqin wato annabi ya san shi bai yiwa wani shay'an ya tawo da sifar shi har ya boye gaskiya kun gane to bismillahir rahmanir rahim idza shamsu idza shamsu kuwira lokacin da rana an ka shafe haskenta lufat lufifat wato an ka nade ta wa dhahaba nuru haskenta ya tafi wa shamsu na'ibu fa'ilin bi fi'ilin mahdhufin ay taqdiruhu idza kuwirat ash-shamsu in an kan abin nan dai hasken sama in abin rana wani wa وإذا النجوم انكدرت to wai idan nujumun kadar kuma lokacin da taurari sun abin suka rikice wato suka gurɓace wani ya faɗa cikin wani ai in qaldat kowane ya tashi daga wurinsa wurinsa wata saka da sun ka fada ma juna ba da ha ala ba duk sun ka fada ma juna aha wa idhal jibalu suyirat kuma ranar da wata ku za a maishe su gari ai zahibat zahiba biha an ka tafi da su an washe al'alla ga fuskar kasa fasara da haba'an mun basatun kazan kamar kura wanda an ka wace وإذا العشاء وإذا العشاء عطلت كما لو كتن دراق راقم ما ماسو تكنا راق أمي وان دكا وتا قوما شيئا أشرا wato ke na masu ciki alhawamil allati mala ala hamla asharat asharat ashhur wanda ta wata goma da ciki fa huwa ismuha ila an tala daga nan ta zan ashara har lokacin da ta haihu ta haihu litamamin sana har zuwa cikon shekara jam'u ashara'a guda ashara'a kan nufasa'i ko shara'a kenan jam'u nufasa wa hiya anfusu ma yakunu inda ahliha wato wannan raƙumma masu wata goma eh, da ciki wato laraba sun shi kowa son su suna gani wato shine eh, abin da dukiya mai daraja to lokacin da waɗannan raƙumma uttila an ka yadda su ba mai so turikar an ka su bilara in ba mai kiyo aw bila halbin ba ta tsannonan su lima da hahun don abin da ya ruhe masu su min na al'amarin kiyama walam yakun malun a ajaba ilaihi min alhali babu wani dukiya wadda sun ka ganin shawa bisa gare su kyale su abin nan nan ba laraba ɗaya duk kenan abin da ka ganin kyawo irin manya manya motocin nan duk sai abin da mai su ya ta gudu ya kyale Allah ya sauƙaƙe وإذا الوحوش وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت كما لو كتن دا نامون داجي أنك تارا سو جمع أدبار لبات أنك تارا سو بان تاشن قياما ليكو تصل لبالهم من بال so domin su ma dabbobi wanda ya shuri wani ko ya harbi wani ko ya soke shi da kaho za a tayar da su duk rama sun matasiru turan baka su zama turbaya fala min ha illa ma fihi sururun li bani adam ba abin da zai zai wazu gare su sai abin da yake namiji mutum zai ji dadi da shi wa wa wa ijab bi surati abin da yake mutum na jin dadi kamar tawus wani hawi kaga su za a san cikin aljanna su dora wa mutane kuka suna jin dadi wa tawus wannan mai abin da gashi na mai kyau ne sunan shi Eh? Ah, ba gabra ka ba ka santa ba da larabcin ake bari eh larabcin ake bari eh, eh. eh ba mu da su irin nan eh, kusan gabra ka suke amma da su masu yana da kyawo kwarai an fara kawo su sai kama da gabra ka to gaba وإذا البحار سجرت وإذا وإذا البحار سجرت كما لوكتين أبنن تيكونا سجرت واتو أنكا أبقد دسو فصار النار سنكا زموتا سجرت أنكا كنا سنكا زموتا ثم جميع ما في هذه الآيات سنة دكان أبن أتكم وأن آيوي شدة منك أنبتا يجوز أن يكون قبل يوم القيامة شنا يوا واتو لوكتين سنكا أوكو واتو ساعة تاكسو لقواتي لا wa ma ba'da hadhihi al-ayat yakunu fi yawm al-qiyamah bayan abinda waɗannan bayan teku ta kone to abinda zai auku shine bayan tashin kiyama wa idan nufusu wa idan nufusu zuwijat wa idan nufusu zuwijat kuma lokacin da rayuka an ka hada su da eh, jikin kunnan su ko wani rai an ka dauko shi an ka sa ga jikinsa wanda ya bari wa qila yuqranu kullum kullu mri'in bi shi'ati ko kuma kowane an ka hada shi da danginsa Eh, falyahudu tukuran bil yahudu wato kenan ba yahuda a hada su duk inda suke wan nasara ko kiristoci a hada su duk inda suke tukuran bil nasara ko ko abin su ko musulmi a tara suri guda Wakila gairu zalika an fa'i wata magana wadda ba wannan ba to ci gaba wa idhal mawudatu su'ilat wa idhal mawudatu su'ila kuma lokacin da yarin yadda ake turbudewa zamanin jahiliya ya mutum ya haihu ya mace yakan turbude ta wai don kada eh, aibi ya same shi ko kuma yana gudun kada abin nan dukiyar da zai dauka ya kai mata gidan mijinta ba ya so sai ya turbude ta to radda an ka tambaye ta wato su'ilat tarkitan liqatiliha don abin nan kunyatar da mai wanda ya kashe ta ai liman da fana wato abin nan kunyatawa ga wanda ya turbude ta cikin kabri cikin kabri wani hayyata da rai a ce bi ayyi zambin kutila bi ayyi zambin kutila sai a ce da wani laifi an ka kashe ta ko ko da wani laifi an ka kashe ki bi ayyi zambin kutil ga wata qira'a da wani laifi an ka kashe ki wa idza wa idza suhuf wa idza suhuf nushirat ku dai ba jahilci ya kai iyaka ina mutum zai dauko dan sai tubude shi wai mu namu na zamani eh namu na zamani fa ya koma yanzu abin da kamar waɗanda yake suna abin da suna eh, ɗebe kanun mutane suna sayarwa akwai jahilcin da ya wuce nan a ɗebe kan dan uwanka ba kai wai lada da shi ko kai wani magani da shi wani magani za ka yi wanda muke tsoron lauki fa na kai da iyali shi kuma ban ji ba family planning na kai da eh, duk wannan ɗaya ne kai ka bada abinci ah. Ah, wanda ke eh, family planning yana zon yana nihin kada ya haihu ce in ubansa ya masa haka dan yana so eh akwai baki da ya wuce ya hana ka shigo hitowa duniya eh? ka bar abu ga Allah Allah ya taimake ka wa idan ma'udatu su'ilat ta to wa idan suhum nushirat kuma lokacin da littafai na ayyukan mutane an ka watsa su littafi nushirat ko nushirat futihar ah, an ka bubbude su busu da an ka bude an ka shinhida su wa hiya tudwa inda al-maut za a nade su lokacin mutuwa wato in mutum yana nan da rai wato ah, abin nan takardun aikin su suna nan kamar abin nan kaset ko mi ya faɗa suna nan ana recording sannan radda ya mutu a nade a aje radda ah, abin nan an ka busa busa tashi watan shara bude su inda hisabi lokacin hisabi ya ce ga takardunka wai da sama'u وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت كما لو كشند سما أنك هيدئتا نزع أماكن أنك هيدئتا دقوة لنتا kama yanzu uljudu kamar yadda ake fedewa abin nan fata an an daga akuya wa gairiha wato ran nan kenan ƙasa sai a fede ta ƙasa ta sama a ɗebe ta قشد القشد والقشد بمعنى ويقال قشد البئير ولا يقال صلخ الا لشاتي كونغا انا تا قشد البئير كوكو صلخ الشاتا amma da hausa duka an hede ake cewa ranar da ƙasa aka hede wai da sama wai jahimu su'irat wai da jahimu su'irat kuma lokacin da wuta mai tsanani su'ira an ka hura ta ni zai auku وإذا الجنة أزلفت واتو أنك هورا وتا دون شغا كافرين وزيد فيهما أنك ساقط أبن زافنتا وإذا الجنة أزلفت كما لو كتند الجنة أنك قسان تدى إتا قربت أنك قسان تدى إتا لآلها قمتان أنت ليدخل لأدون سشجيتا وجواب إذا أول سورة وما أضيف عليها أنت إذا إن كذا أوكو علمت نفس ما أحضرت to yadda waɗannan abubuwa suke aukuwa aliman nafsin kowace rai ta san ma ahdara abinda ta zo da shi ai kullu nafsin kowace rai wakata hadil maskurat lokacin waɗannan abubuwa da anka ambata a ranar kiyama to ta san ma ahdara abinda ta zo da shi na alheri ko shari? فلا أقسم فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس ba sai nayi rantsuwa da taurari masu koyewa ba ko gadi wata yana koyewa ko haka nan akwai sauran taurari waɗanda yake suna faduwa suna koyewa abin nan su ake cewa taurarin wanda masu cibu ke amfani da su aljawari alkunnas masu gudu alkunnas masu shiga cikin kamar sun shiga cikin kinas wato lokacin da ya faɗi kamar ya faɗa cikin ɗaki cikin wani abin nan ɗakin awaki ya ɓoye hiyan nujumu su ne taurari alhamsatu biyar na farko zuhal shine ya nisa sannan mushtari mai bi masa wal mirih sannan taurari mai sannan zuhura wa utarid wannan ita ake ce ma zuhura ita ake ce ma tauraro mai abin nan mai wutsiya sannan akwai utarid dukan su tarhasu wato suna koyewa tarji'u fi majaraha suna bayyana su hita ko wara'aha bayan su bayna ma tarhamun najum wato asana akwai wata cikin su kana ganin abin nan kana ganin taurari fi akhir burji karshen burjin su idh karra raja sai tauraron ya koma abin nan ila awwali zuwa ga farkon wa tankisu ya shiga shi kunasa a cikin ɗakin ta ai ta gibu fi mawadi ta kwai ta bace wurare cikin wuraren da take boyewa Allah ta gibu ha. min kunasa zabi asali kunasa zabi wato ramin da barewa ke yi ta dora kwanci ciki ai la qasim la qasim bi hafi izbati kamali qudrati ba sai nayi rantsuwa da waɗannan taurari ba inji ubangiji ba sai nayi rantsuwa da irin waɗannan taurari ba ga tabbatar da iko na fiya alal itiyani ma dhikra da su ne abin nan muyagun malamai ke abin nan cibbu su ce tauraro kaza ya fito ga abin da zai auku tauraro kaza ya faɗi ga abin da zai auku a kawo rago ko ko kawo sa a yanka <laughs> su ko wawaye sai ta kawowa eh, eh ko yaro za su mutu a kawo kaza a yanka eh hato abin nan <laughs> ci gaba wallahi idza as'as kuma ba sai na ina rantsuwa ba sai na rantsuwa da dare lokacin da ya yi duhu ba a kabala da zalamihi au adbar lokacin da ya fuskanta da dukwai ne ko ya bada baya haske ya zo bihi. Wasu bihi subhi ta tanaffas kuma ba sai na rantsuwa da subahin ba lokacin da ta yi haske da domin kamar in safiya ta yi to kamar tana lumfashi ne hatta yasira haram bayyana har ya zama abin nan lokacin rana bayyananne ne innahu la qawlu rasulin karim to ba sai na yi muku rantsuwa da waɗannan taurari da waɗannan abubuwan mamaki ba sannan zan tabbatar muku ƙur'ani cewa mai daraja ne ko ku tsararre ne innahu shi ƙur'ani la qawlu rasulil karim wato maganan manzo ce mai daraja Allah ta'ala wa huwa jibril domin jibril da ake faɗa ma ya tawo faɗa ma annabi tunda yana da daraja wurin Allah yana gudun yayi musu ya dan bata abu a tsaye shi daga darajar shi wadifa ilaihi an jingina zuwa ga cewa magana shi ce li tanzilihi bihi domin an saukar da shi game da shi wal karim sifatun takatali eh, ko eh, nafiyan mazami in an ka ce wannan mai daraja ne wato zai yi kokari ya kore makansa abin da za a zarge shi da shi kulliha wa izbatu sifatul madhi tabbatar da suwohin da yabo Allah ya katabi wanda sun ka dace da shi domin duk wanda ya samu daraja yana gudun darajar nan ka ta halaka mutumin banza shi ke yin abin da za a walakanta shi da shi to tunda qur'ani shi jibril ke zakuwa da shi bai yi wa shi ƙara wani abu ko shi rage ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة ما يقال فيني كما سبب ذاك الشيطان بي إذكي شيء يا أمشي يا مسنيا inda zil arshi makin sannan mai daraja ne ga Allah wanda adda al arshi ai eh, Allah ta'ala maliku kulli shay wanda ya mallaki komi li'annahu man tasallata al arshi a azama khalqillah duk wanda ya adda iko akan al arshi wanda take komi kuma ta kewaye komi cikin halitta Allah to fa ala gairi aula in an ce ya mallaki komi wato kenan abin an ce duk ya mallaki Kaduna gida guda wani abu ne kiran gare <laughs> kun gare ko makin mai daraja zai makanata mai daraja muta'alliqun bihi ko shine jibril zai makanata mai daraja ne kun wato makanata ikramin daraja ta girmamawa wata shirihin da daukaka inda Allah wala makanata jihati amma ba wai ga inda yake ba a ce nan ga gunin zaman sa ne ga wurin zaman wannan nan مطاعن ثم أمين مطاع ثم أمين مطاع ثم كما تشكي ملائكو شيء أشو قبانسو وانت أكي وطاعة نتكيه الملائكة سنة ميطاعة هناك في السماوات أمين كما سنة أمين تتيني قواهي mutamanin kuma wanda anka amince ma ne alama yursalu يرسل ga abin da anka aiko shi da shi min wahayi na wahayi zuwa ga annabawa wa hadhihi sifatu kulluha tadullu ala sharafi jibril alayhi salam wadannan suwofi duka suna nuna wa darajar jibril wa da darajar shi Allah ga Allah ta'ala wa hiya ailan fi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akmal kuma wadannan suwofi wanda anka ba jibril ga annabi sun hi daraja minha fi jibril wato ga annabi sun hi daraja iz ja'alahu Allahu rasulan domin Allah ya sanya shi manzo ila Muhammad shi ya sanya Jibril manzo zuwa ga Muhammad al-munaffidhu li risala shi annabi shi zai zartar da aikin kamar wato abin nan sarki ya aiko zuwa ga uh, abin nan hakimi shin wanda an ka aikon nan daga sarki zuwa ga hakimi ko mi daraja shi akan hakimin nan dan shi hakimin shi zai zartar da hukunce hukunce fal munafizu li amrin aqwaminuhu min al mursal bihi wanda ke zartar da uh, uh, umarni ya fi karfi bisa ga wanda aka aiko wa shi bayan ko kun gane ko lima fi tanfidi min ziyadati sulta domin zartarwa yayi kamar sarkin kenan daraja sarkin a gare shi wasu ya ce ni tsakil amal kuma da ikon zartar da aiki sai dai abin nan ga ubangiji kun ji ana cewa al mala'iku ana ba su abin nan fami su tasu abin nan sun ga dama wannan ƙarya ne Allah ba mai ba abin nan bai ba da ikon komi ga kowa sai dai ya abin nan ya shiryar da shi ga abin da zai yi kun gane Allah shiryar da mu amin wa qauluhu ta'ala وما صاحبكم بمجنون Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wanda abokin ku wanda an ka aiko don ya shiryar da ku kun ga ba ce dukun ba to bai zan zambe majnuni mahaukaci ba kamar yadda kuke riyawa bal huwa munaffidun li amri Allah mai zartar da al'amarin ubangiji ne allazi wasala ilaihi wanda ya sadu zuwa gare shi wasu ta jibril alami kun gane ko saboda haka wato qur'ani amintacce ne don ya tauta hannun amana zuwa ga annabi wanda amintacce ne wala qara'ahu wala qadrihu bil fuqil mubin kuma annabi sallallahu alaihi ya ga jibril ya san shi cikin surar shi bil ufqil mubin ga sasanni wanda abayyana ne ai albayyini fa arafahu ya san shi hakikatan fala yashtabihu bi shaytan shaytan ba zai iya kamanta da shi ba balle shi rude shi wala yulqi ilai shay'an bai yiwa shaytan ya jeho wani abu gare shi min gari min gari Allah daga wanda ba daga Allah ba wa yashtabi ma ja'a min indillahi wato bai yiwa shaytan ya taho ya kama da jibril ya jeho masa wani abu ba daga Allah ba har a samu rikici abinda na wanda Allah ya aiko da wanda Allah bai aiko ba subhanahu wa ta'ala wa ma huwa wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama mai rowa ba ga abinda an ka karantar da shi na gaibi don ya faɗa muku duk abin da an ka faɗa masa za a kuma tsare shi har ya yi da manzancin nan ba ya ɓoye wani abu a ce sai wani ya zo a gaya masa kuɗi ba abin nan cikin jahil ma'an da ake cewa wai lokacin da wai abin nan ɗariƙa tijjaniya annabi an tambaye shi wai don me bai faɗa ma mutane ba sahabbansa sai ya ce domin ba mai iya tsayuwa da ita a wannan lokaci wata kenan eh, Tijjani ya sahabbai duka ku diba wannan abu banna kuma har mutane ma hukata su bi wannan magana eh? To a faɗa min gane ina son gane. Ina da shi a faɗa min in tarin diba. Kuma akara makalla, sai eh. ga littattafai nan akalla kamar guda ga tuffatu saniya wanda mai gari ya yi mutumin bauchi ne. Bayan haka nan ga eh, alwarin rahmaniya da akidatu sahiha su waɗannan littattafai su duba su ga ainihin shafukan da suke cikin jawahir ma'ani kuma ana samun su wajen masu to alhamdulillah eh. kun gane wannan hmm. doge akan wannan magana an tabbata da ya eh, eh, addu'a Allah ya tsare ka karkace kai ma hmm. wani malami ya yi yayi roƙon yana so a haɗa muƙabala don a haɗu wai a cikin ai an yi muƙabala har an gaje sannan shi bai ko ba san shi ba cikin duniya ware ba san shi ba ka yana kokari ya hidda kai ne ko a gane an san shi ka da abin nan da yaudara ya kuma sani yana kan da kan Allah ya rufe a mutum wannan magana ce وما هو بقول شيطان رجيم وما هو شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيزن على الغيب da ni mai ruwa ga abin nan ba wato ba ya cewa ya aje wannan sai wani ya zo ya bashi kun gane wa ma hu bi qawli shaytan sannan shi qur'ani kun ba magana shaytan ce ba mai kokarin shi sato magana shi fada ma boka rajim wanda Allah anan ne marjum wanda ake jefe ya matrudun an rahmatullahi wanda ake la'an ake tsine ma daga abin na nisantar da shi daga rahmar ubangiji summa qaba ta'ala alama alumatu sura sannan an kai kan labari wato abubuwan wanda an ka tara abubuwan da sura ke karantarwa la yujlaba ilai hal uqulu maratan sana do a jawo hankali gaba dai wato abin nan ka san abin da ta kunsa fa qala fi sigati su'ali tanbiha an ka faɗa cikin abin da kamar tambaya don ta jawo hankalinka fa aina tadhhabun bayan ai muku wannan bayani fa aina tadhhabun ina kuke zuwa ayyuhal mukhadabuna ko dan da ake magana ina za ku tayar da hankulanku ai fa ayu tariqin wace hanya eh, tasluku na kuke bi fi kuma alqur'ani ga musun da kuke wa qur'ani wa iradikum anhu da kawai kai ku daga gare shi ba da qiyamil adl bayan tsayuwa hujjoji alwalihat bayyananni ka annakum ma fahimtum haka ba ku gane su ba ina za ku in huwa in huwa illa zikrun lil alamin shi qur'ani bai kasance ba face wa'azi ne ba wai ga larabawa ɗaya ko qurashawa ɗaya ba na duniya ne gaba ɗaya in huwa illa zikrun bai kasance ba face wa'azi ne ga dukan duniya ba kuma mutum ɗaya ba har da aljannu kun gane to liman sha'a minkum an yastaqi saboda haka wanda ya ga dama daga cikin ku an ya saki mai yana so ya tsari ya bi abin da Allah ya ce kun gane ko wa ma tasha'un وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين kuma ku dai ba wato har hatta ka so ka shiryu ba sai Allah ya so ba sha'una ba ku iya son tsayuwa akan gaskiya illa an yasha Allah sai Allah ya so wanda yake shine ubangijin talikai al khalaqi talikai istiqamatukum alai sai ya so ku tsayu sannan za ku tsayu sura ta بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت to wannan sura hiya tisu ashara aya tisu ashara aya aya goma sha tara ce tisu ashara ashara ta aya mawdu'u har ra'isi ithbatul qiyama tabbatar da qiyama wa alamata da alamomin ta kawai a surar ta gabata misal suratul lati qabla kamar surar ta gabata amma abinda a bambanci wata tamayyazu hadhihi bi isbati ad-din wal jaza ko wannan tana tabbatar da sakamako tana tabbatar sannan kuma sakamakon da za a yi na abin nan na bincike shi take tabbatarwa wannan kun gane to bismillahir rahmanir rahim idan sama'un lokacin da sama ta tsage ai in shaqqat ta tsage lin zulil malaika don malaiku wa yawma tashaqqaqu sama'u bil gamam wa nazalul malaika wa nazalul tanzila ranar da sama ke tsatsagewa da abin nan da taura da giragizai wa nuzul mala'ikatu a saukar da mala'iku dan saukarwa wa idzal kawakib wa idzal kawakib tasarat kuma lokacin da taurari sun ka watsa, in in qabda sun ka watse wata saqada sun ka fada ma juna hatanil ayatani yata'allaqani bil ma'lumati wadannan eh, taurari su watse wato sama ta tsage taurari su abin da fada ma juna abu ne wanda yake kowa na iya gari ko li bayani takhribil alam wannan suna nunawar lokacin da an kai wato kenan duniya za ta rikice kamar za ka rushe gida kaga sai ka fara rushe saman shi kenan wa dari idari eh, duniya ko wa fina idina wannan shike nuna wa karewar duniya wanki da takalif daga nan kuma babu sauran a ce yi sallah ko yi azumi wato aiki ya kare zanna wa ma arada takhriba darin domin wanda ya niyya shi rushe wani gida fa innahu yabda'u awwalan bi tahribi saka sai ka har rushe rufi sannan bayan kana taho don haka nan za a ga sama ta tsage bayan haka nan abin nan taurari wani ya fara ma juna kenan alamar rushe ya zo وإذا البحار وإذا البحار فجرت Bayan an gama rushe na sama sai na ƙasa وإذا البحار فجرت lokacin da kuma tekuna an ka facce su sun ka sadu da juna fasara baharan wahida ya ce ku guda wa talal al'azbu bil milhi mai dadi ruwa mai dadi ya hadu da wanda yake mai gishiri wartafa al barzahu bainahuma shamakin da tsakanin su ya dauke fa baga ya kowane ya shiga cikin wani wa idan wa idan qubur wa idan qubur bu'thirat wa idan qubur bu'thirat kuma lokacin da kabruka bu'thira ka tone su kulliba turabu ka juye da turbayar su wa bu'ita mauta ka tayar da matattun su wa hatani al-ayatan ayoyi biyu da an ka ambata da al-biharu hujjar wa ilal qubur busirat ta ta'allaqani bis salafiyya wato kenan sufuliyya wato na ƙasa wato an taho kenan ga an fara rushe shi fa bada bi takhribil bihari ya fara da rushewar tekuna fi takhribi ma ala washal al ga rushewa abinda akan ƙasa summa ma fihi al sannan an ka komo ga abin nan kabrukka wadanda yake matattuna ciki fayati albasu bayan haka nan tashin kiyama ya zo wa qad tagayyarat al-anzima ko anzumu hali a lokacin nan duk tsarukan da an kai na na halitta sun canza kullu habiyar da suke wa jawabu idza wa ma utifa alaiha huwa ga a jawabi na aliman nasu in waɗannan abubuwa sun auku alimat nafsum ma qaddamat wa akharat aran nan aliman ko kowace rai wato rai ta san ma qaddamar bai mata tarihi ba don a san don kowace rai ta shiga wato kowace rai ta san ma kaddama abinda ta gabatar na ayyuka wa ma akhara da abinda ta jinkirtar daga ayyuka wa wanda yake bata aikata ba ay hasala min al-hisabi wal jazaa'i sakan hisabi da sakamako ya auku wa nushirar kutuba bude littafan da an karbuta ayyukan mutane wa sawd littafai fa ya'rifu kullu insani amaluhu ko wani mutum ya san aikin sa min khairin na alheri aw sharrin ko sharri wa marji'ahu kadhalika kuma ya san makomashi aljanna ko wuta to sun mana ba ta'ala sannan Allah ya falkar da al'insani mutum fi ma yan bagi an ya tambihi ya falkar da mutum ga abin da ya kamata shi shagala da shi wala ya shagil da gururi na kada ya shagala da rudin rai fa ya yace gashi nan ya ayyuhal insani ya ayyuhal insani ma warraka bi rabbikal karim to an ka farkar da mu an ka ce ya ayyuhal insani ya kai mutum wannan abin nan galibi kafiri dan musulmi shi bai rude ba ma ka bi rabbikal karim mi ya rude ka da ubangijinka wanda abu mai daraja yaya kai haka saba masa hatta asaita haka saba masa fa sawwaka fa adalak alladhi khalaqa wanda ya halitta ba da Allah kun bayan da babu ka sawwaka daidai daidaita halitta ka wato bai abin nan gabubuwan ka duk sun ka zan daidai kun gane ko salimul ala gabubuwa lafiya lau fa adalak sannan ya daidaita ka wa quri'a bi tashdidi wa fa addalak wai yasami aka wato komai yayi daidai da juna gabubuwa hannaye wani bai wani tsawo ba kafa da kafa duk sun zan dai komai abin da ya tafi daidai wa ya rude me ya rude kaga wanda ya ma waɗannan abubuwa في أي سورة في أي سورة ما شاء ركبك كما شيء أبنجز أن ديك هكا الحالي يا شيء يدك يا أذاك قوة سورة wato abin nan fi ayyi suratin min as-suwar al-ajiba ga surori waɗanda ke masu kyawun abin nan masu ban mamaki Allah ci sha hawan da ya so ka wa qatala laha mashi'atuhu kuma nuhin sai ya hukunta haka nan min hulnin na aika mai kyawu wa ko kuma mugun ya fuska wa durin ko dogo wa kasarin ko gajere wa ko zama namiji ko zama mace kalla kalla bal tukazzibuna biddin kalla rad'un an al-iqtirar bi karamillahi wato kenan wannan bai kamata shiru bal a'a tukadzibuna na din kuna ƙaryatawa kuna cewa babu sakamako wannan idrabun intiqalin ila bayani ma huwa sababul as-sababul asli fi iktiral kuffari wato ana farkar da mutane ga abin da zai ya sababi ga ruduwar su wato har suna ƙaryatawa sakamako suna cewa babu shi aljaza wa Allah amali wa inna alaikum وإن عليكم لحافظين kuma lalle akan ku akwai masu tsaro mala'iku masu tsaron ku li amalikum suna tsaron ayyukan ku wa yanbaghi an tahtamu ya kamata ku kula ku himmantu bi islahi ga gyara ayyukan nan domin akwai masu tsaro suna nan suna kallo wa tatruku la iktirara ku bar ruduwa bi hawakun da son zuciyar ku sun wasafa al-muhafidina tsaron nan da ku ga idan ku san matsayin su kiraman katibin don ku san matsayin waɗannan mala'iku masu tsaron ku masu daraja ne inda Allah wurin ubangiji wal karimu la yukhalifu amr sayyidi wanda yake mai daraja in an sanya shi aiki bai sabawa min hirzi amalil ibadi na tsarewa ayyukan bayi domin yana gudun shi ma daraja shi a kore shi daga gare ta na laha kuma masu rubutu ne ga ayyukan fala yazqulu min shay'un ba wani abu wanda ke faɗuwa daga aikin mutane wanda suke tsaro ya alamuna يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون sun san abin da duk kuke aikatawa ala annahum la ya'rifuna tawaya ko ko da yake wato ba san abin da a cikin zuciya ba wanda yake Allah ɗaya ya sani wato aikin da kai bayyane shi mala'iku sun ka sani ba san koyon ka ba eh sun masharata wasannan Allah ya sani don haka wato wani bayan an rubuta masa abubuwa masu kyau sai ya fi masa ثم شرع تعالى في بيان ما ما يكتبون لأجله إن الأبرار لفي نعيم wato ga bayanin a rubutun da ake yi saboda a rubutun saboda mine ga kinan innal abrara waɗanda mutanen kirki muminai na gaskiya masu gaskiya ga imanin su da fi na suna cikin ni'imar ranar aljanna ranar lahira cikin aljanna وإن الفجار وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم sannan kuma masu fadirci wato abin nan muyagun mutane fi lafi suna cikin wuta mai tsananin abin nan mai tsananin kuna yaslaunaha yawma din yaslaunaha suna shigarta ay yuqasuna wa yuqasuna harra su yi zozayya da zafinta ranar sakamako وما هم عنها بغائبين kuma ƴan sun shiga ciki ba su fakuwa daga gare ta har abada sun zauna ciki وما أدريك ما يوم الدين aka ce menene ya sanar da kai kai mai karatu menene sanar ka menene ranar sakamako din ka santa ثم ما أدريك ما يوم الدين sannan kuma me ya sanar da kai abinda ranar sakamako ko ka sani wannan al'amarin shi babba ne يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله shi ranar sakamakon nan yini ne wanda yake ran nan wata rai ba ta mallaka ma wata rai komi minan niqimati na azaba wato in wata rai ta ga anawa wata azaba ba ta iya hanawa wa ko wa mulkin minan niqimati wa mulki shafa'a kuma ba wadda rai wata wadda ta mallaki ceto ga wani libalin nasi wato ga sashen mutane idza ka inna wato mallaka ceto ga wasu mutane a wannan lokaci inna ma huwa bi idnillahi ko wani ya cece ka to bai iya ceton ka sai da iznin ubangiji kuma ya da wannan magana la la bi tariqi sulda ba wai don yana da iko shi ba wal istiqlal ba kuma da kai ne zai ce bari in ceci wani ba qala ta'ala man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne da ikon shi ce ta wurin Allah sai da in yayi izini wal amru yawma idhin lillah al amri aran nan na Allah ne la amra li ghairi la amra li ghairi babu wani al'amari ga wani Allah fihi cikin minin nan ai la yumkinu ko la la yumkinu ahadun min at-tawassudi ran nan wani bai iya cewa ya Allah ka ka ceci ka ka ji abin nan ka ka sauka kamuwa ne bi khilafi dina a duniya kana ana iya cewa abin kana iya wani addu'a kun gane ban da lahira to بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul mutaffifin abinda ta tafi wato in masu awan awan kasuwa wato a zurmuke abin nan abin awo ko a ƙara shi ko a rage don a cuci mai saye ko mai sayarwa wato aya 36 ce abinda take karantarwa a ra'isi huwa bayanu eh, innamal jaza'u bi naw'il amal sakamako zai zan gwargwadon aiki da nau'in aikin da kai haka za a yi masu sakamako ah, wa annahu la farqa bainal ibadati wal mu'amalat kuma ba bambanci tsakanin ibada da mu'amala ah, in sallah ka yi kai yadda Allah ya ce ka yi za ka samu lada in ba ka yi yadda Allah ya ce ba za ka samu lada ba haka nan ciniki in ka tafi kasuwa kai yadda Allah ya ce za ka samu lada in ba kai yadda Allah ya ce ba za ka samu lada abin nan za ka samu hasara kun gane ba ma hasara ba har azabin lahira wa kulluha tujra bi hukmillahi ko ka tajri bi hukmillahi fiya dukan waɗannan da ibadoji da mu'amaloli dukan su suna gudana da hukuncin Allah ana gudanar da su da hukuncin Allah wa fil hadith ya to cikin hadisi amilin nasa bi misli ma tuhibbu an yu'amilu ka ka aikata ma mutane abinda kake son su aikata ma a shi kenan abin da da ibada da da, da mu'amala duka dai tilo sai ka bi abinda Allah ya ce kun gane eh, ma wata ga ibada ma abin ya fi sauki domin haƙƙin Allah ɗaya ne amma ga mu'amala ga haƙƙin Allah sannan kuma ga haƙƙin wasu mutane Allah bai gafarta haƙƙin wani kun gane to bismillahir rahmanir rahim ga wannan sura za ta bayyana wailun lil mutaffifin bane ya tabbata ga masu ragewar abin ma'auni ko mugunyin addu'a ce wato abin nan shi wail rafi ne cikin jahannama al maqsud bi addu'a wa la man yuzkaru ba'du addu'a akan wanda ke yin irin wannan sana'a idza idaktalu ala nasi wadanda yake in sun ka auna ma mutane su suka auna ma kansu daga kayan mutane yastawfu na za su cika ma'auni sosai ai alkaila in wurin na nauyi ne su su cika in na zakka ne su cika wa idza kaluhum amma in suka auna ma mutane daga nasu ko suka abin nan wazni ni a bambancin su duk awo ne wannan zakka wannan ma'auni ga fassara na bambanta in ce zakka wancan eh awwazanuhum ko kuma sun ka auna musu da nauyi yakhsurun yakhsurun sai su rage yanqusuna al-kayla sai su rage zakka aw al-mizan ko su rage ma'a su rage ma'auni sikeli hausa karim eh to wai ana ma'auni da zakka shikenan to ci gaba ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun bi yawmin 'azim ala yazunnu ulaika shin masu yin wannan cuta kasuwa annahu mabusun ba su zaton ba su tabbata su abin da waɗanda ake tayarwa bane don yini wanda an mai girma wato shine ranar kiyama yauma يوم يقوم الناس لرب العالمين da mutane ke tsayuwa min kuburin da kabrukan su li alamin zuwa ga ubangijin talikai ai li ajali amrihi wa hisabihi domin ubanninsa da hisabin da zai waje zai wannan ba mu yi magana ga kayyade kuɗi ba ba a kayyade kuɗin abu sai gwargwadon yadda kasuwa ta kayyade shi amma kuma ba ya halatta mutum ya ƙara fiye da kasuwa ko ya rage ma in an mutum ya tafi da kayansa yana sayarwa cikin kasuwa ya rage kamar yadda kasuwa ke sayarwa sai a hana shi a tayar da shi domin yana son ya kawo wani rudu kuma kun gane hmm. eh? ba a iya wa shi abu shi ke kayyade kansa gwargwaron yawansa ko rashi kadan zaman shi kadan in baka ci abinci ba har zuwa budin baki an ka kawo mun abin nan ba sai da an ka sayar ma ba to in akwai shi ko ina ba sai ka sayar da arhaba ka gane kasuwar abu sai a bashi yadda yake amma a zakka za a za a abin za a kayyade kullun za a dibi yadda ake awo wannan shine amfanin lumu sarkin kasuwa ba wai shi tara haraji ba wato shiga ana gudanar da waɗannan ayyuka da kyawu domin in ya zan talakawa na da arziki to gwamnati na da arziki in talaka ba su da arziki gwamnati ko ba su da komi eh, eh duka dai Eh, kada a sayar ma mai iko fiye da fiye da yadda ake sayar ma talaka duk kowa duk dai ba a rage kuɗi ba ka kyauta ba son kake kai ka cuci wasu a yi ta sai gare ka dai to ci gaba كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا Eh, inna al fujjar wato littafin muyagun mutane masu karawa eh, ko ragewa ga ma'auni sune fujjar kenan masu hajirci lafi sijjin kun gani kenan kamar yadda za a ce mai mugun ya sallah yana cikin sijjin haka nan mai mugun awo shi ma yana cikin sijjin kila huwa kitabu jami'in li amali shayatin wato littafi ne wanda ya tara dukkan ayyukan shaytanu da da kafirai wa kila makanu asfal al ko wuri ne kasa wato kasa ta bakwai wa huwa mahallu iblis wa junudihi inda iblis yake zaune da shi da mutanensa nan Allah ta san su yake wa ma adraka wa ma adraka ma sijin كتاب كتاب مرقوم ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين to wa ma adraka ma sijin ya sanar da kai abin da asijin wato wani irin littafi ne ko abin nan sai ya ce kitabun marqum wani littafi ne wanda yake rubutacce wanda ake abin nan ayyukan muyagun mutane wato ana rubutawa ana sa hatimi don ranar kiyama ya nuna musu kasu musu wailu yawma idin lil mukadzibin bone ya tabbata a ranar nan ga masu karyatawar abinda Allah ya ce ayi الذين yukadzibuna الذين yukadzibuna bi yawmiddin الذين yukadzibuna bi yawmiddin wadanda yake suna tawa game da ranar tashin kiyama wato ba yarda akwai tashin kiyama da za a yi hisabi ba don haka suke kokarin cutar mutane wajen ciniki li'anna man kana amaluhu yukhalifu amra Allah duk wanda yake aikin sa ya saba ma umarnin Allah ga filkaili ga zakka wal wazn da ma'auni wa gairihi ma da wasun su la yu'minu bil jazaa bai yi imani akwai sakamako ba al mu'addil zalika wanda an kai tattali don wannan wa'adda zalika ila takdhibi wuqu'i yawmihi bi talazim kuma wannan ya nuna kenan wata ya karya karyata yinin kenan kamar babu shi saboda haka shi na kokarin kawai cuci mutane وما يكذب به وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به با mai ƙaryata shi ranar kiyama illa kullu mutadin sai dukan wanda yake mai ƙetarewa haddi wato ga abin ga zalunci fil huquqi fi huquqin ga haƙoƙin mutane wa ma haddada hula kuma yana ƙetarewa abin da Allah ya iyakance lahu gare shi ai kullu zalimin asimu wanda yake mai yawan zunubi yau ina son kada mu tashi sai wajen karfe shida don abin nan ga wasu إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين to wa ma yuka zubi illa kullu mutai ba mai karyata ranar kiyama sai kowane mai ketare haddi ga neman haƙƙi ya ci haƙƙin mutane ati mai mai yawan zunubi ay eh, kathir kathir irtikabin batil wato mai yawan kutsawa cikin zunubi da abinda da ba da kyawu wa idza tutla alaihi ayatina in an ka karanta masa ayoyin mu shine qur'ani an ka hana shi daga abin nan rage kayan mutane qala asadul awwalin ce wannan tsunoyin abin nan na farko ne yaya za a ce mutum ba abin nan za a kayyade shi sai yadda an ka aza masa ga abin nan kayansa ai kayatin da ce su tsira kadima wato kamar laburra ne wannan tatsuniyoyi waɗanda an ka rubuta tun da jam'u turatin. aw istaratin usura ko istara to abin nan Allah barana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla wato a'a wato kamar tsawa ne ga mai yin wannan abu bal lil intiqal wato abin nan in in ko in kalla bal rana ala qulubihim wato a'aha wato yayi yayi tsatsa ga zukatansu wannan son laifi wato yayi tsatsa ga zukatansu kun ga kenan kamar kafirci ne yayi tsatsa akan zukatansu ni yayi tsatsa ma kanu kasubun abinda sun kaza suna aikatawa min ma'asi na zunubai wa huwa kasada kamar tsatsa ne ruwa ah, rawa abu hurairah abu hurairah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam azan Allah qala ya ce wa innal mu'mina idza aznaba wato mu'mini in yayi zunubi na katan kutatun sauda sai wato ayi digo akan zuciyar shi fi kalbi cikin zuciyar sai ayi digo baki fa in ta ba in ya tuba a wanke ko eh, abin nan wanda za a bar aikin wasa gafara ne mi gafara su kila sai a goge eh, su kila kalbu sai a goge zuciyar shi min ha daga wannan digo wa idza zada in ya kara zada sai ta karu in ya zan kullun yi ke har zuciyar ta yi baki kirin hata ta'alu hatta ah, har wato wannan baki ya rinjaye zuciyar shi fa zalikum ran wannan shi yake ce matsatsa allazi zakara Allah wanda Allah ya ambata ta fi kitabihi mubin kun gane ko ga sana'a duka wa qala abu mu'adh ah, ko arrainu an wadda alqalbu zuciya ta yi baƙi ƙirin mina adzunubi ga zunubai kamar yadda gidaki ke yin baƙi ƙirin saboda hayaƙi wa tabi kuma ɗabi'a ta lalace wato an yudba alal qalbi wato kana a kama a mai da abin kamar hatimi akan zuciya wa huwa ashaddu min ar-raini wato tabu yafi rainu tsanani wal iqfalu ashaddu min at-tabi sannan akwai iqfal kullu zuciyat wa huwa an yuqfala alal qalbi kullu zuciya ko ana wa'azi ba ta saurare قال تعالى am على قلوبهم am ala على aqfaluha to تو gaba كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون kun gani wato ko cikin musulmi mutum yana yana musulmi yana sallah amma yana zuwa cikin kasuwa amma aikin ya kafirta shi bai sani ba yadda yadda yake mu'amala da mutane kalla innahum la lamahjum su waɗanda ake sha maka cewa ne daga ubangiji ba su ganin ubangiji ranar kiyama wato gani na jin daɗi sai dai gani na jin tsoro to sun mai innahum falul jahim sun mai innahum lafalul jahim sannan su masu lalle masu kuna jahannama masu shiga cikin jahannama ne la dakhiluna nara al-muriqa masu shiga cikin wuta ne mai konewa ثم يقال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال لهم سنة أتي مسو هذا الذي كنتم به تكذبون وانا شيني أبين لكم كذن كنا قرية تاوى غمدا شي وانا شيني سكمكونكو وهذا جزاء تكذبكم إياه وانا شيني سكمكون قرية تاوى دكوكي ولما ذكر كلا إن كتاب لبرير لفي عليين bayan ya ambaci sakamakon muyagun mutane masu ragewar haƙƙin mutane wajen ciniki zakara fi ma ya za jaza al abra sannan abinda a tafe sakamakon waɗanda yake mutanen ƙwarai waɗanda yake masu yin ciniki da kyawu fa qala ce kalla haqqan inna kitabul abra lalle littafin mutanen ƙwarai ai kutuba amalil mu'mini wato eh, littafan ayyukan mu'minai masu gaskiya fi imanin ga imanin su alladina la yuzlimuna an-nas wanda yake ba su zalunta mutane ga mu'amaloli wala yabhasuna an-nas ba su rage mutane a amwalahum ga dukiyoyin su to littafin su la fi yana wani wuri da ake cewa illiyin ila huwa kitabun jami'un li amal khair wani littafi ne mai tara dukkan ayyukan alheri min al-mala'ikati eh, ga mala'iku na mala'iku wa mu'minin sakalain sannan da mu'minai na mutane da aljannu wakila huwa makanun fi sama'i sabi'a an kace kuma wani wuri ne cikin sama ta bakwai ta al'arshi karkashin al'arshi ke tarawar waɗannan littafai na ayyukan muminai na ƙwarai. وما أدراك وما أدريك ما عليون من يسنى الدكاء عندنا كي تسمى عليون دون أهو كدرجة شيء كتاب مرقوم كتاب مرقوم وتوليتار في نيوان ديك ربوتة أنسى خاتمي يشهده يشهده المقربون waɗanda ake kusantarwa ga Allah mala'ikun da ake kusantarwa ga Allah su ne كل halarta shi kullum wa yafazuna hu ta ta'zim suna tsare shi don girmama shi to ci gaba